الحمد لله منشئ الأيام والشهور ومغني الأعوام والدهور ومكبر الليل على النهار ومقلب الأجواء من حر إلى برد ومن برد إلى حر ويدين الأيام بين عباده المقام المحمود والحوض المورود الشافع المشفع الذي عمر سنينه وشهوره وأيامه ولياليه بطاعة ربه ومولاه فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الدائمين في طاعته ما تكررت الأعوام والساعات وتعاقب الليل والنهار أما بعد أيها المسلمون عباد الله ها قد ذهب أكثر من نصف عامنا هذا وفات وانقضت عنا أيامه ولياليه إلى غير عوده ونحن في غفلة شديدة عن الآخرة وتنافس كبيرة عن العاجلة وتنافس كبير على العاجلة وضعف وتقصير وتكاسل عن الأعمال البر الطيبة وتسويف وتباطؤ عن التوبة والإنابة وما أكثر ما سمعنا إن فلان قد قضى نحبه ومات وترك ماله وأهله وخلانه وأصبح في قبره رهين أعماله وفيها الصالح أو السيء من من أقواله وأفعاله واعتقاداته ألا فهل من مدعي ألا هل من معتبر بيته ويعاني حشرجة صدره ويكابد منازعة روحه قبل أن ينطق فيقول fáwọn làá. خلقه يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم يقوم في القيام به بل لا زال العلماء رحمهم الله ينكرون ما يرون في ذلك من أحاديث وآداب ضعيفة الناس بفعلها بل إن الناس لم يسمعوا بها إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ووفاة أصحابه من أضعف الأقوال قول من قال إنها كانت في شهر رجب في ليلة السابع والعشرين منه قال العلامة قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أما ليلة الإسراء والمعراج فالصحيح من أقوال أهل العلم فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تعرف وما ورد في تعيينها من الأحاديث فكلها أحاديث ضعيفة لا تصح عن الوقفة الرابعة حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في شهر رجب ومع ما ثبت من الإجماع على وقوع الإسراء والمعراج على ومع ما ثبت من الإجماع على وقوع الإسراء والمعراج إلا أنه لم يرد الاحتفال بها لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين ولا عن آخر ولا عن آخر أحد من أهل القرون المفضلة ولا عن أحد من الأئمة المتبوعين الأربعة بل هو عندهم متروك مهجور غير معروف وهذا الترك من هؤلاء الأجلاء للاحتفال يكفي كل مؤمن بالله ومحب لله ورسوله ومعظم له ما في أن لا يكون قد احتفل بهذه الأشياء ولا من الداعين إليه ولا من المباركين به ولا من الداعمين بمال وطعام وشراب لأهله وإقامته وكل من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الترك بهذه الاحتفالات وغيره من الاحتفالات التي تفعل اليوم فالنار يسعه والعياذ بالله أيها الناس اعلموا أن الأعمال التي يقوم بها الناس من صيام أو صلاة أو ذكر أو احتفالات أو غيرها تقربا إلى الله تعالى وطلبا للأجر منه ولم يأت دليل من القرآن والسنة في دعوة الناس إليها يطلق عليها العلماء والحكمة جميعا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعرف أصحابه في خطبه فإنه يقول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة abokin tarayya kuma na shaida da cewa annabin muhammad sallallahu alaihi sallam bawan allah ne kuma san allah ne ma'abocin mutane wanda kowa sai ya goge masa gobe kiyama ma'abocin tafki na ruwa wanda kowa sai ya sha gobe kiyama ahal sunna ma'abocin ceto wanda allah fita a cikin da'ar ubangiji subhanahu wa ta'ala sai Allah ya gafarta masa zunubansa gaba daya ma ta kaddama ma aka sai ya samu matsayin gaba da ainihin jinkiri daga ainihin tuba daga da komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kullum mutanen da ake ake su zuwa jana'iza ba su da adadi kullum mutanen da ake kai su makabarta ba su da adadi kai ba ka tunanin kowane lokaci za a iya kai ka wannan gidan kuma za ka bar dukiyoyinka wasu su gada kuma za ka bar matayenka wansu su aure su ka so ko baka so ba kuma za ka bar abokananka gaba daya wata rana ma su zo su manta da kai su yi ba za su mace na cewa sun taba wani abokan da kai ba kawai abin da zai rage maka a cikin kabarinka shine ayyukanka wanda za ka bada jinginansu domin a kyale ka idan sun sun inganta kenan sai a kalli jingina in ba su inganta ba kai ma ba za ka ainihin zargin kowa ba sai kanka saboda haka wane ne mai wa'azantuwa wane ne mai tunani wane ne mai la'akari wane ne mai jin gargaɗi wane ne mai barin bid'o'insa wane ne mai barin a lokacin da Allah ya yi wannan gargaɗin ya tsoratar da mu shin alam ya ni lil na amanu an taksha da li dhikrillah wa ma nazala min al lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani zukatansu su yi tawali su idan aka ambaci Allah ba idan suka ji aka ambaci Allah ta me yasa ba za su tsina wa wannan ayoyin ba wa ma nazala min da abin da ya sauka na gaskiya shi yasa nafi mola ibn umar ya rawaito da cewa abdullahi ibn umar duk lokacin da ya karanta wannan ayar sai ya kuka yi kuka har gemunsa sai ya jiki sai ya ce ya allah lokaci ya yi lokaci yayi lokaci ya yi daga cikin magabata sanadiyar sa sanadiyar sa kenan yana kan hawa katanga ne ya yi sata sai ya ji wani bawan Allah yake karanta alal ya lil na amanu an taksha da li dhikrillah shi barawi yana kan hawan katanga ya je ya zata sai ya ji an karanta wannan aya alal ya lil na amanu shi lokaci bai yi ba ga waɗanda suke yi imani suka tansu su ji tsoro idan suka ji ayoyin Allah sai ya tsaya ya ce lokaci ya yi sai ya bada amsa ya ce lokaci shi ake yi ce lokaci ya yi tun wannan lokacin sai ya bar sata ya koma neman ilimi sai ya zama gwarzo daga cikin kwara wajen ilimi saboda haka duk lokacin da bawan Allah ya ji wannan ayar ya samu wani nutsuwa a zuciyarsa kuma zuciyarsa ta samu ainihin tsoro ta samu ainihin a ta rizina ma wannan ayar domin idan ya kasance yana aikata wani aiki na mummuna to tun wani lokaci sai ya bari saboda wannan ayan da ya ji shin kunnuwan namu ba sa sauraron ayoyin Allah a lokacin da Allah yake cewa inda mu bai mu rabbahu mujrimin lallai duk wanda ya ji wa ubangijinsa yana mai laifi to inda na lahu hakika yana da jahannam la ya mutu fiha wa la ya haya shi ba ne mutuwa bane a cikin ta kuma ba ne ba أربعة zalunci kansu a ciki saboda haka ba fahadaru a shaddal hadar ku kiyaye kanku ku yi matukar kiyayewa an mu an fusa kun karku zalunci kawunan da sauran watanni masu alfarma wannan watan da muke ciki da sauran watanni masu alfarma domin zunubai da ainihin sabon allah kala-kala da ainihin bidiyoyi da ainihin fasikanci da ainihin fahimci da zalunci da ta'addanci da kisa da ainihin ƙarya da giba ainihin yi da ɗan'uwanka da hasada da kutsawa cikin fitattunu da bala'i to duk wayannan abubuwan an haramta su a cikin wannan watan da muke ciki da 'yan uwansa na watanni masu alfarma domin allah ya lebuka lebuka sukan zama masu girma idan an haukar da su cikin watan da Allah ya daukaka shi ko kuma wurin da Allah ya daukaka kamar makka laifin da kai a makka ba daidai yake ma ya sa su a cikin aiki abu na farko shi ne irin azumin da mutane suke a wannan watan da muke ciki mutum ya keɓanta watan rajab wani azumi musamman ma azumin da mutane mu suke kira azumin tsofaffi ko ma a diraka ma azumin tsofaffi ya za a yi allah ya sassauta maka a cikin watan ramadan in eh, kuma ya sassauta maka kuma ya zo ya daura maka na filan ma da ba shara ta wannan hankali aka zai dauka ba azumin da yake wajibi an sassauta maka to ya za a yi a zuwa wahalar da ke cikin abin da ba wajibi ne to bai halarta musulmi ya kebanta wata ibada don sunan wannan watan rajab ba bai halarta duk wanda ya aikata ya aikata bida domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai kebanta rajab ba da wata ibada ba hakan masahabansa da ainihin sahabbai da an yi da tabi'ai ba wanda ya kebanta wannan watan da wani azumi wanda ake kiran azumin tsofaffi musamman ma an sani wasu mutane da wasu kabilun larabawa farkon watan rajab suna kebanta shi da wani azumi ko farkon juma'a a ciki ko farkon alhamis a ciki eh? to suna kebanta shi da ibada to duk wannan kowane kabila ne suna da nasu al'adun suna da nasu yanayin girmama wannan watan da muke ciki to duk an hana to duk ba wani dalili wanda zai mara ma ba ibadun baya kawai abin aka sani daga malamai shine bayyana hadisan nan da aka rawaito a kan wannan ibadun a cikin wannan watan su dinga bayyana ma mutane batancin wannan ah, hadisan da ainihin rashin ingancinsu kuma malaman ba a zamanin su daban-daban ne kuma garuruwan su daban-daban ne kuma mazhabobin su daban-daban ne domin gaskiya ake magana a kai gaskiya ba ta saba ma juna abinda malamin da yake maka yake gaya muku to in ka zo nigeria malamin da yake da yake nigeria irin abin yake gaya wa mutane ƙarya ce za a ganta a nan yau gobe a ganta a can amma gaskiya ɗaya ce duk inda ka tafi a duniya ko yaro na aka haife shi yau in Allah ya taimake shi ya yi ilimi irin abin da muke giya muku yau shi shine kan zai je giya muku alhali bai zamani da mu lokacin da ake yi al-Isra'i wal A ba al-Isra'i wal Mi'raj mu'jiza ce da Allah ya bayyana ta a hannun manzon ba sallallahu alaihi wasallam duk da girman wannan mu'jiza ba a san lokacin da ya faru ba amma mutane sun ce ah, shi sa ma malaman siyar malaman tarihi da malaman sira suke sabani mai yawa wani suke ce a cikin ramadan ne ake a Isra'il mai Mi'raj wani suke ce a Shawar, wani suke ce zirka ne wani suke ce Zulhijja a hakan ma suke ce wasu suke cewa a farkon wata ne wasu suke ce tsakiyar wata wasu kuma sai su ce a ƙarshen wata to kun ga kenan abu abu ne kenan dubu ya shiga a ciki saboda haka ba ba wanda ya san lokacin da ake a Isra'ila ne ba ilimin wannan Allah ya ke banta da shi mai nuna kowa sai abu na hudu shin a wannan daren dai a Isra'ila ne ba shin ya halatta a yi wani biki a ciki to malamai irin abin da suka faɗa a kan ba a san lokacin da ake a Isra'ila da Miraji ba a kan wannan a kan irin abin da suka faɗa a can suka suka faɗa a kan uh, wani biki a cikin wannan daren ba halalta ba ya haramta an ce ya haramta mutum ya wani biki a wannan daren domin daren ma bai tabbata ba ba a san lokacin da ake da ake a Isra'ila da Miraji kuma ko da ya tabbata dare ne na Isra'ila da Miraji a cikin 27 ne darajar to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aukar da wani biki ba sahabbansa ba su yi ba tabi'ai ma ba su yi ba waɗanda fiyayyun mutanen da suke bi tabi'ai ba mu da ya aikata hakan ma manyan malaman da manyan malaman da muke bin mazhabin su ya Imam Shafi Imam Abu Hanifa Imam Ahmad Imam Ahmad bin Hanbal Imam Malik ba wanda ya aikata saboda haka waɗannan malaman ba suna nuna macewa ba su san wannan ibadar ba na bikin da ake na wannan daren 27 na wannan watan da ake ciki saboda haka duk wanda ya tallafa da wani abu na kuɗi ne ko abinci ko kuma ya nuna murna ko ya nuna goyon baya akan wannan ah, bikin da ake yi to yana tare saboda haka bayan Allah kasancewa irin ayyukan da muke yi ayyukan da muke tashi da shi na alkhairi sallah ne ko na azumi ko kuma ambatan Allah ko kuma bukukuwan da muke yi ko su na ibadoji dukkan su muna yi don neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da neman ladan su a gobe kiyama to idan babu wani dalilin da ya zo akan wannan abubuwan